قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون sai waɗanda azaba ta waje ba a kansu cikin masu kira zuwa ga kafirci su ce Ya Ubangijinmu, waɗannan su ne waɗanda muka ɓatar da su kamar yadda muka ɓata, mun barranta daga gare su zuwa gare ka, ba mu suke bauta ba, kaɗai sun kasance suna bauta wa shaidanu ne kawai.